أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu ya ƙara rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe ranar da ajalinmu zai riske mu muna ƙara jaddada godiya ga Allahnmu subhanahu ta'ala wanda ya dawo da mu wannan majalisi a waɗannan kwanaki da muke karanta wannan littafi na aqaidu shi'ati al-imamiyyati al-ithnai Shari'a. wannan littafin mai fayyace mana aqidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu dinnan wanda kuma babban manufanmu shine watakila Allah maɗaukakin sarki ya shiryi waɗansu da suka shiga wannan aƙidar a wanda ba su yi nisa ba su gano abin da ke kunshe a ciki wanda suka shiga wannan aƙidar don abun duniya to su san abun duniyan nan za a mutu a bashi wanda suka shiga don wani mukami to a san lallai mukami nan za a bashi in ma don kuɗi ne nan za a basu mutum zai je lahira a inda layan fa'umalun wala banun inda dukiyan da duk abin da ya tara ba za su amfane shi ba saboda haka muna karanta shi da kyakkyawan manufa da kuma tausaya ma 'yan uwanmu wanda suka fada cikin wannan akidan da fatan Allah maɗaukacin sarki ya shirye su su yi tunani a kai mutum ka zauna a rayuwanka banda zagin wani da la'anan shi da tsine masa baka da wani abu ko da ɗan uwanka ne kullum ka zage shi ka tsine masa an haramta maka bellantana kuma fiyayyun bayin Allah a doron ƙasa shaidan yakan ruɗi mutum ya zamanto na ƙasa da kai can ƙasa ƙasa wanda ba komai baka gabata zagin shi sai ya ɓaro maka manya-manyan mutane manya-manyan bayi a doron kasa. a ce ka rika zagin su domin zunubinka ya kara girmama domin in ka zagi babba to zunubinka babba ne to saboda haka za mu ga duk wani sako-sako ne amma yin shi a harami a makka ya fi girma duk wani zunubi-zunubi ne amma yin shi a ramadana wata ramadana ya fi girma to duk wani zagi mazagi ne amma zagin irin manyan mutane irin waɗannan bayan Allah hatsari ne da fatan Allah ubangiji ya sanya ma wannan al'amuran namu karatuttukan namu karbuwa innahu waliyu zalika wal qadiru alai da Allah a kashe wayoyin nan don Allah to ga munan Allah subhanahu ta'ala ya samu yau ina jin muna nawa ma ga watan Rabi'u Sani uku ko muna uku daidai ga watan Rabi'u Sani shine watan hudu na kalandar musulunci na shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku hijiriya wanda ta yi daidai da a ina jin sha hudu sha hudu daidai ga watan ɗaya ta shekara ta dubu biyu a inda za mu tashi kan tambaya ta sittin da tara tana cewa hal yi hushi shi'ati bi shahadatin salifatin ma'a shahadatai ne? shin shehunan shi'a bayan shahada guda biyu suna da ƙarin shahada ta uku suna da ƙarin shahada ta uku mun san duk musulmi abin da ya zo mana shine shahadatu Allah ilaha illallahu sai wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ko ba haka ba abinda muka sani duk wani musulmi ya sani to shin shi'a sun takaita akan shahada guda biyun nan ko kuma suna da wata shaida shahada ta uku da suka karo bayan shahadatu Allah ilaha illallah da muka sani wa shahadatu anna muhammadar rasulullah da muka sani sun shi'a a nan suka taƙaita ko sun karo nasu na uku shine tambaya amsa ta ce na'am eh suna da ƙarin nasu suna da ƙari wa hiya shahadatu anna aliyan waliyullah sai ka ƙara wannan ka zamanto cikakken musulmi saboda haka da mutum zai shiga wannan aƙidar kasan in za ka shiga aƙidar shi'ar to sai ka zauna ne an laƙana maka irin kalmominsu yanda idan wani zai musulunta wanda ba musulmi ba ya zo ya tsaya nan mu ce ka ce ashadu an la ilaha illallah ya faɗa wa ashadu anna muhammadar rasulullahi ya faɗa ko ba haka ba da ya faɗi wannan ya shiga mai musulunci to idan mutum ya je wajen shi'a sai su ce ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah wa ashadu anna aliyan waliyallah sai ka ƙara da wannan na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzo ne na Allah kuma na shaida sayyidina Ali waliyi ne na Allah wai ba waliyi na Allah ba Umar ba ba ne na Allah Abubakar ba wali bane na Allah Usman ba wali bane na Allah Muawiya ba wali bane na Allah kai ma wali ne na Allah yes domin Allah yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wal allazina amanu wa kanu yattaqun wanda suka yi da imani wanda suka yi imani da Allah kuma suka yi tsoron sa su waliyai ne waliyai ne innal ladina amanu wa lam yalbasu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa humul muhtadun nan duka matukan kana da kyakkyawan alaka da Allah ba ka saba masa to kai masoyi ne na Allah Allah ne majabincin al'amarinka ina fata innama waliyuhumullahu wa rasuluhu wal mu'minun to mun ji wannan yuraddiduna ha fi azanihim suna maimaita wannan a cikin kiran sallansu an kaje wajen kiran sallan su za ka ji ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna aliyan waliyallah ashhadu anna aliya waliyallah wa ba'da salawatihim bayan sallolin su kuma suna maimaita shi wa yulqinuna ha mautahum haka nan idan dan eh, shi'a zai cika aka ga alaman zai mutu to yanda za ka zo naka kana ƙoƙarin lakana masa la ilaha illallah la ilaha illallah don ya cafe to sun suna hada da wa ashadu anna wa aliya waliyallah eh, su suna tsayawa sosai su ga mutum ya cika da wannan kalman ashadu anna aliyan waliyullah suna lakantawa mamatansu idan suna jinya suka ga mutum zai mutu ina fata an gane sukan lakana musu qala shaykhuhum al-majlisi abin da wani babban shehin su shaykhul majlisi yake cewa la yab'udu kaunu shahadati bil walayati min al ajza'i al mustahabbati lil adhan yace ba abun nesantawa bane kasancewan shahadatu anna waliyan anna aliyan uh, waliyullahi yana daga cikin wani yanki musamman da aka fi so ka faɗe shi lil adani yayin kiran Allah, wato karka kore wannan wani yanki ne daga kiran sallah li shahadati shaykhi al wal allamati wash shahidi wa gairihim bi wurudi al akhbari biha domin akwai babban shaifinsu da ya ba da shaida ya tabbatar wal allamatu da wani babban hamshakin malaminsu wa shahid da manyan shahidai wa gairihin waye a shahid anan A shahid wanda shi ne al-Husayn nan? A shahid al-Husayn duk ya tabbatar wato eh, eh, sayyidina Husayn duk sun tabbatar da wannan bi wurudil akhbari biha cewa hadisai da bayanai duk sun zo akan cewa ashadu anna aliyan waliyullahi wani yanki ne daga cikin menene kalman shahada wani yanki ne cikin yankin kiran sallah dole a sanya shi duk sun tabbatar da wannan saboda haka a wajen su babu ja da baya ka duba biharul anwar ina fata an gane biharul anwar shafi na tamanin da hudu da kuma ɗari da goma sha ɗaya babul azani wal iqama littafinsa da suka wallafa a ƙarƙashin babin kiran sallah da yadda ake iqama saboda haka in an zo iqama ma sai ka ce haka duk inda ashadu an la illa da anna muhammadu rasulullah ya zo to ana attachin ashadu anna aliyan waliyullah ina fata an gane ko waftara hujjatuhum al-kulaini sai babban shaihinsu da suke kafa hujjoji da maganansa mai suna kulaini ya ƙirƙiro musu hujja ala abi ja'far ya danganta shi ga abu ja'far wai abu ja'far ne ya faɗa alhalin kuma wa hashahu wallahi yana nesa ya nesa da wannan maganan bai san da ita ba amma an manna ta a gare shi wai ya ce laƙinu falaƙinu mautakum ku rika laƙana wa mamatanku inda mauti yayin da kuga ga alaman za su mutu ku laƙana masu shahadata Allah ilaha illallah wal walayati ku laƙana musu wannan bayan kun ce shahadatu la ilaha illallah ku lakana musu anna aliyan waliyullah ku hada musu da wannan hatta mamacin kama in zai mutu kaga alama kana jinya asibiti ko yana gida ne ko ne abu ya faru shi kaga rai zai halinsa ka yi kokari iya iya in ji shehin su bayan ka ba shi kalmar shahada ka hada masa da ali da ali kuma ku duba me manzo Allah sallallahu alaihi Manka na ahiru kalamihi la ilaha illallah ko da kalal janna to ba he shedan ya nuna musu na Allah za fara faɗa sai ka cika da nawa na ali din mana kaga ai an saba kenan an mutu da suna ali ne a baki ai domin shi annabi sallallahu alaihi wanda Karshen maganarsa a duniya ita ce la ilaha illallah sai ya mutu ina za shi insha Allah aljanna to wanda ya zo ya ce ka ƙara da albayar ka ce la ilaha illallah ka ƙara da ashadu anna aliyu waliyullah da Allah da wanne ka cika kenan wanne ne la aliyu ne kaga ka cika da shirka ka cika da shirka saboda ba ba da shi ba shi bane la ba shahadatu Allah ila illallah bane na karshen ali waliyullah ne karshen to shine matsala ka gani wani hali ne karka cika da shi ka cika da sunan wani ba Allah ba Allah ubangi ya rufa mana asiri ah, sai mu je wannan magana ku duba littafin su na biyu furu'ul kafi mujalladi na uku shafi na tamanin da uku kitabul jana'i suna da littafin mai suna littafin janaza babu talqinil mayyit karkashin babin lakana wa mamaci kalman shahada haka dan ku duba tahdibul ahkam shafi na daya ai mujalladi na daya shafi na biyar, kitabut taharati ƙarƙashin littafin ɗahara. babu talqinil muqtadarina babin lakkanawa wanda aka ga mutuwa ta halarto musu kalmar shahada ku duba can ciki za ku gani haka nan ma wasa'ilu shi'ati akwai littafi mai suna wasa'ilu shi'ati mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da ashirin da biyu kitabu taharati babu istihbabi talqinil muqtadar babin da ake wato son alakanawa wanda aka ga alamar mutuwa za ta zo masa da wannan ya cika da wannan ina fata an gane mu je tambaya ta saba'in ma'atiqadu shi a cikin irja'i menene wato aqidan malaman shi'a game da al eh, al'irja wato irja'i shine wato shi wannan aƙida ce wanda ta saba wa aƙidan ahalus sunnati wal jama'a shine kawai aƙidan murji'awa idan kai imani da Allah kawai ka san Allah kawai kai imani da Allah wan ka yadda cewa kawai Allah shine mahalicci to in ya so kai abin da kaga dama kawai zunubai ba sa taba cutar da mutum in kai imani wan kawai kace la ilaha illallah wan kawai shikenan San giyan mutum da duk wata alfasha da kaba'ira ba ta cutar da imani yana nan garam kawai babu wata matsala to a aqidan su shekunin a game da wannan amsa innal imana indal murji'a bari ku ji definition na imani a wajen murji'awa huwa ma'rifatul lahi kawai in ka san Allah shikenan in ka san Allah shikenan mu kuma ai imani a wajen ahlus sunna da dukkan al'ummar musulmi shine qaulun bil lisani ko harce furtawa da harce wa atiqadun bil janan zuciya ta kudurce wa amalun bil arkani ko bil jawari ayyuka kuma su yi ta ne, gabobi su ne su yi ta aiki su yi ta aiki harce in ya furta zuciya ya karbi nashi gaɓoɓi kuma su rika menene su rika fassara abin da ke cikin zuciya a ga sallah da duk wani aiki da gaɓoɓi zai yi a gani to su kuma a wajensu saɓanin haka ne shi ne ma'arufatun lafai da kake la'ila illallah ka san Allah kawai shi ke na kai je ka kai abin da ka ga dama kawai je ka kai abin da ka ga dama saboda haka wani aiki wani menene duk baya ba zai shigo cikin wannan ba to kun ji a wajen murji'awa su ma wani waɗansu set waɗansu ƙungiya ce ta addinin musulunci wanda suke da matsala a cikin aƙida wa amma inda shi shi'a ce amma a wajen malaman shi'a kuma ma'arifatul imam kawai ma'arifatul imam da ka san sayidina ali kawai au hubbuhu da ka so sayidina ali kawai je kai abin da ka ga dama kar ka damu da wani aiki ko wahalar da kai wajen ibada ko kuma ka ce wai kana da matsala don ka rayu kana mashayin jiya, mazinaci dan luwaɗi dan kaza kaza no matukar akwai soyayyan ali kawai a zuciyanka kawai kuma kana son shi kuma ka san shi kana son shi kawai je ka kawai kai abin da kaga dama an baka lafi kawai karka damu karka damu duk abin da ka je kai na ta'asa tunda akwai soyayyan sayyidina ali tana narkar da wannan abun kawai zunubi ba zai taba manne maka ba kawai tunda akwai soyayyar a tare da kai shikenan ina fata an gane ko kun ga murji'awa ma'anan sun dan fi su ma domin murji'a suka ce sanin Allah kawai ko ba haka ba yawa in ka san Allah shine ka je kai abin da kaga dama su kuma wannan sun kai abin da kaga dama kuma ba ma da Allah ba a'a sun hada ta da zaidina Ali kaga wannan ai kusan 2-0 ne wannan saboda su kare wannan maganar su su sama mata gindin zama da hujja iftarau sai suka kirkiro ƙarya maganar da ba da asali ba ta da tushe alam nabiyi ku duba suka danganta ta ga manzon Allah ila da insha Allah tabbata a gare shi wai annahu kala shi annabi wai ya wa hashahu kuma har abada ayyuhal iyazu billahi annabi bai faɗe ta ba yace hubbu aliyin wai annabi ya ce hubbu aliyin alaihi salam son sayidina ali hasanatun wato aiki ne kyakkyawan da la ta a ma'aha sayyi'atun duk wani zunubi ba zai affecting din shi ba ba zai cutar da shi ba wa bughduhu kyaman sayidina ali da kiyayya ga sayidina ali to wannan zunubi ne mai girman gaske wanda duk wani aiki mai kyau baya amfanan mai shi ina fata wato idan kai musun sayidina ali ba sayidina ali bane na farko farkon khalifa abinda su ai muna son sayidina ali ai ai su sun kansu sun san mu yi imani da sayidina ali sai dai su inda muka sa sabani da su mu fa ba mu yi rankin din shi a matsayin shine na farko ba yawa su kawai shi kaɗai ne bayan manzo Allah ba wani amma sun san ai muna cewa Umar eh, Abubakar Umar Uthman Ali radiyallahu anhu sun sani sun sani to idan ka ji suna cewa wai soyayya ka so ta yi dina Ali ba irin soyayyan da muke masa a cewa shine na hudu fa a jerin gwanon khalifofin manzon Allah a'a ka so shi ka yi imani ka zube shi cewa shi ne na farko babu waɗansu kawai Shi ne kaɗai kai tsaye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wai sayi dina ali kawai ka gama dukkan wani aikin alkhairi a duniya wanda duk wani saƙon da ka yi kawai ba zai yi ba zai mai ba ba zai tasiri ga wancan ba haka nan ɗin ali to zunubi ne wanda duk wani aikin alheri duk wata ibadan da kai ba za ka amfane ka ba ka je ka yi haji sau ɗari ka yi umra sau ɗari ka gina gidan mara ka gina masallatai ka yi sallah ka wuni da azumi ka wuni da nafila ka karanta ƙur'ani. matukan ba ka yadda da ali bane shine na farko to waɗannan ayyukan duka kawai shirme kake ba za su taɓa amfanan ka ba amma wans ka yadda sayyidina ali din nan shine farko ka so shi to in yaso duk ka jingina wata ibada je ka yi abin da ka ga dama na ta'asa kawai wancan soyayyar kai duka za ta rika kuɗe su kana narkar da su kai kuma ka tashi tsabbo duk kiyama ina fata an gane mutum ya hau wannan aƙida ya kaɗe ai lailazi ya kaɗe Allah wani ya rufa mana asiri wannan maganar ku je littafi mai suna kitabul fada'il littafin da suke bayyana fananan sayyidina ali shafi na nawa casa'in da biyar fi ba'adu fada'ilil imami ali wato ci wani wanda yake bayan waɗansu ɓangarori na falalan sayidina ali da yake da su sannan sa littafi na biyu kashful hummati yaye bakin ciki fi ma'arifatil a'immati ko kuma yaye wani al'umma wani abin da zai hana ta abin nan kuma inda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaikum fa'addu sha'ban 30 yawman wato idan hazo ko menene ya hana ku gani wata ko in idan ba ku samu gani wata to wannan shine kashful gumma yayi duk wani abin da zai hana ka ganin sayyidina ali da fani limamai su kai ka duba littafin ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da uku wanda abin hassan aliyu ibn isa arbeli ya wallafa wanda ya mutu a shekara ta 693 wa annahu sallallahu alaihi wasallam har ila yau suka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa kala ya ce kuma har ila yau wa hashahu kuma annabi sam bai faɗa ba yace Lawi lawistama'atil khala'iqu da dukkan wata halitta ta dan adam a duniyan nan da za su haɗu yau gaba ɗayansu ala hubbi Ali bin Talibin a kan son sayidina Aliyu ma khalaqa ta'ala annara da Allah bai ma halicci wuta ba eh, da a ce tun zuwan ‘yan adam gaba ɗaya duniyan nan gaba ɗaya sun haɗu kawai wajen son sayidina Ali dukkansu to da Allah ma ba zai halicci wuta ba to a sawa a wutan me yayi ina fata an gane ko me yayi saboda haka Allah ya tanadi wuta ne ga masu waɗanda ba su so sayidina Ali amma abada an haɗu gaba ɗaya baki ɗaya eh kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi yake law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qama kanu ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر Allah ya ce a hadisul kudusi idan ka ji arba'una hadis shine na ashirin da hudu yana cewa da za a ce duniyan nan lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da za a ce a tara mutanen farko da na ƙarshe da aljanun farko da na ƙarshe gaba ɗaya su zamanto zuciyansu gaba ɗaya zuciyan mafi tsoron Allah ne irin annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ce duk duniyar nan su zamanto haka ba mai sako kowa kamar annabi yake Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sannan ba zai ƙari mulki na da komai ba haka nan da duk duniyar nan na farkon mutane da na ƙarshen su da aljanunsu da mutanen su zamanto zuciyarsu irin zuciyar mafi fajirci a duniya kamar na Iblis duk a bijire wa Allah kowa ya zamanto kawai zuciyar shi irin na iblis ne ba kwaya ɗaya mutum kwaya ɗaya da yake bauta Allah Allah ke mana ƙasa zalika min ni indi shai wannan ba zai rage komai ba zai rage da komai ba in ji Allah ba zai rage da komai ba dama ba ni nake amfana in an yi ibadan ba ba ni nake cutuwa in aka bijire mun ba ko ba haka ba kan adam ne Inna innama hiya a'malukum nuhsiha lakum thumma nuwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah faman wajada ghaira dhalika fala yulumanna illa na Allah yace ayyukan ku ne da za ku tarar gobe kiyama wanda ya zo gobe kiyama ya tarar da alkhairi shine aljanna ce makomansa ba shi ba wuta to falyahmadillah nan ya gode wa Allah Allah ne masa wannan gata amma wa waje da gaira zalika wanda ya samu saɓanin aljanna wato wuta kenan ya je lahira ya ga wuta ne makomansa Allah ce kar ka zargi kowa ka zargi kanka domin na so ka da aljanna kai ta ki inji Allah na so ka da aljanna kai ta ki kuma annabi ya gaske ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man abako duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki ila wa man ya aba ya rasulullah waye kuwa zai ki shiga aljanna ya rasulullah yace man ata'ani da khalal janna wanda ya dini sau da kafa zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba mun ya bi bidi'o'i ya bi son zuciya bi irin waɗannan tarkace? da khalal nara zai shiga wuta shi shine Allah ubangiji ya sa mu dace ya rufa mana asiri duniya da lahira ku duba wannan maganar fa wai annabi suka dangantawa kuma annabi kafin ya mutu me yace man kazaba alayya Amidan wanda ya kuskura ya mun karya da gangan yana sane falyatabawwa maq'adahu minan nar ana zuwa kiyama kawai ya je nemi masaukin shi a wuta kawai kar ya ta san ma inda aljanna ma take don ba zai maganta ba don ba zai maganta ba to Allah rufa mana asiri wannan maganar ku duba kitabul fada'i shafi na ɗari da goma littafin ya tsazo har ila yau ba su bar annabi ba suka sake kirkiro wata magana suka manna masa wai annahu kala shi annabi sallallahu ya ce wa hashahu alhalin aka tau annabi bai faɗa ba yace ma min abdin babu wani bawa wala amatin ko baiwa ya mutu wanda zai mutu a ranar da zai mutu وفي قلبه مثقال حبة من خردل من حب علي sannan matukan akwai zu a zuciyan shi ƙaunar sayyidina ali a zuciyan shi daidai da ƙwayan zarra an samu wannan illa adkhalahu Allahul janna kawai face sai kawai Allah ya shigar da shi aljanna babu wani bawa namiji ko mace da zai mutu a ranar da zai mutu wal akwai son sayidina ali a zuciyar shi daidai da kwayan zarra face sai ya shiga aljanna daidai da kwayan zarra kawai ina fata an gane son ali ai sun san muna so fa ina so in nuna muku ai ai da da adu suna suke son ali fa ya yadda cewa shine na farko kuma shine da asalin ma annabi jibrilu ne ya kuskure ba annabi muhammadu kun ta giri wancan alqidan na farko to ka yadda kuma da irin duk sifofin da suka bashi yana tada matacce yana saukar da ruwa yana kazana waɗannan abubuwan sun ake nufi so ina fata an gane ko har ila yau wannan maganar ku duba al'amali litosi shafi na 330 da kuma 170 al-majlis al-hadi ashar ku duba bisharatul mustafa littafin su ne har ila yau shafi na ɗari uku da sittin da ɗaya aljuz ustadi ku duba kashful gummati din nan ma juz'i na biyu shafi na ashirin da uku eh, faslun fi zikri manaqibin shatta wa ahadith mutafarriqa ƙarƙashin wannan wato wajen ambaton sifofin sayyidi falalolin sayyidina ali masu yawa da kuma hadisai daban-daban daban da suka yi bayani a kansa waftarau hakanan kuma suka kirkiro hujja da cewa la ya jannata ba mai shiga aljanna kwata-kwata illa man a habbahu, sai wanda ya so sayidina ali min al'awwali wal akhirin daga halittun farko har na ƙarshe na duniya Eh? tun farkon halitta har ƙarshen halitta to ba mai shiga aljanna sai wanda ya so dina ali hakanan wala ya dukulun nara ba mai shiga wuta illa man abu sai wanda yake kyaman dina ali min al-awwalina wal akhirina ga halittun farko da na ƙarshe ina fata an gane ko ka duba wannan maganan ilalu shara'i'i a ilalu shara'i'i juz'i na ɗaya shafi na ɗari da sittin da biyu babi na ɗari da talatin al'illatu wai sababin da ya sa من أجلها صار علي ibnu أبي طالب قسيم الله بين الجنة والنار wai sai dina ali shine wato rabon Allah tsakanin aljanna wato shine dai dalilin shiga wuta shine dalilin kuma shiga aljanna na komai dalilin shiga wutan mutum ga sayyidina ali shine daman shi dalilin shiga wai wai shine kawai Allah ya bashi ya ya ya raba ya raba mutane ga waɗannan yan aljanna waɗannan yan wuta akwai kuma littafi mai suna muktasar basairu darajat muktasar basairu darajat shafi na 400 85 da shafi na 576 akwai biharul anwar shi ma mujalladi na 31 shafi na 195 babu annahu alaihi salam qasimul jannati wan nar wa jawazu shirat shine duka dai ta dalilin shi mai tsallake siradi yake tsallakewa ta dalilin shi ne wanda yake faduwa a wuta ya kasa tsallake siradi duk shine dalili shine komai Allah rufa mana asiri yake bal kai bugu da ƙari ba wa man ahabba shi aka fakat kai wanda ya kaunaci ɗan shi'a ma kawai walam ya kulbi dinihim ko da bai addinansu da addininsu ba da kalar jannata kawai amma ƙara wata falala kaso ɗan shi'a ma kawai ko da baka aƙidantu da aƙidansu ba baka so baka yi irin abin nan ɗinsu ba kawai da kalar jannata ina fata an gane ko ah. man a habba shi'a wanda ya so shi'a kawai ka so ta kawai ko da baka yi aiki da irin ayyukansu ba da Allah yanzu ba ku gane wani abu a nan ba ana ce shi'a mazhaba ne ko wani sex ne daga cikin to amma su me nan suka ce walam yaqul bi dinihi wanda ya so shi amma bai addinantu da addinin su ba kaga nuna shi wani addini ne shine mu fanci wannan ba wai mazhaba bane wanda ake ce a'a ai kamar mazhaban imamu malik ne da ahmad bin hanbal da imamu na shafi'i da imam abu hanifa ai su ma haka ne da irin su abun nan ibnu haza su a dawudu zahiri da makamantansu wanda ba su shahara ba amma ka ga sun ce misali kama a ce wanda ya so ba yahude kai ko bai bi addinin su ba ina fata an gane point din yawa ta so mutum fa baka dabi'unsa ba su baka ba ina indan alwala'u wal bara'u inda ke zuwa kenan ka san wanda za ka so in ka so shi fa za ka so ɗabi'ansa za ka so halayensa yanzu ka so annabi kawai a ce annabi kake so amma komai nashi kuma ba ka koyi da shi a ce ka so shi na fata an gane to shi yasa kwanaki nake muku so in nan kalmar alwala'u wal bara ka so abu so yana da tasiri in ka so abu ya zauna maka a zuciya fa ka so mutum ya zauna maka a zuciya definitely za ta ɗabi'antu da ɗabi'unsa ina fata an gane mu duba yara ƙanana idan yaro yake ni ne ustazuwa ne mama ni ma a samun rawani ni ma a samun jallabiya mama ni ne ustazuwa ne za ka ji shi ma yana ce innal hamdalillah in sun zauna ni ne ustazuwa ne ina fata an gane to duk wanda ya ɗabi'antu da wani sun sa manzo Allah ce almar'u ma'aman habba mun karanta shi a hadisi can ko inda wani sahabi ya ce wa manzo Allah no ina jin anan na karanta mana adabul bukat nike ji bayan a zahar ko eh wani sahabi da zai ce manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah mata sa'a yaushe ne alkiyama yace ma za a adatta laha mai ka tana da kiyama yace ma adattu laha min kabiri ya rasulullah yace manzo Allah kullu yansu ne za a yi kiyaman ne manzo Allah ce bai ka tare da kiyaman ne yace ni dai ba da wadansu manya manyan ayyuka da za a ce na yi su sai dai anni uhibbullaha wa rasulahu kawai ina son Allah da manzonsa ne kuma gamuwa da Allah da manzonsa bayyuwa sai ranar takin kiyama shi yasa na zaku yau ne kiyama don in gabu da su din yace almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so gobe kiyama dole saboda in ka so mutum zai zauna ma aqida kuma gaɓoɓinka za su rika translating irin yadda yake ɗi na fata an gane idan ka so ɗan boxing sosai ɗan boxing ka ƙaunace shi to in an je ɗakin ka fa kalandar shi ne a ɗakin in ka so yan rectilin din nan yadda ake mutuwa son yan rectilin su jansi na so ne karkace wani gashin dogon nan to idan ka je za ka samu misali cd din su ne a ɗakin ka su ne abin kallon ka a kalandun su ne a ɗakin ka kuma za ka ga kana tafiya din kai ma kana dan haka din in kai ɗan boxing ne haka kana naushin iska kana dojin haka Eh, wanda ba san su ce kawance ya taɓa ina fata an gane kamar nan tsofaffi a kawai yaran su sun je hutu suna makaranta a birni suna irin breakdance din nan ko ne da ake kiran shi eh, wani ah, kyau farfadiya ne ya kama waɗannan yadda suke kamewa suna yake waɗannan farfadiya ta kama su a can aka ce ina baba ina ci gaba ne baba wannan to Allah sauwaƙe ina fata an gane ko ta haka za ka tarar yanzu mu ga da idan ka so shehin shi'a to sai ka sa irin kayansu sai ka sa irin alkebbansu, sai ka ƙaunace su sai ka yi burin ka ziyarce su sai ka yi burin ka kamantu da su idan ka ƙaunaci ɗan ƙwallo ronaldo ko messi ba kamar messi to za ka ga yaran mu irin dan juyin nan da yake da kwallon kullum fatan su duk wanda zai je in dai dan kwallo ne sai ya nuna maka irin takun shi zai irin yadda yake eh, eh, bugar da mutane jojin nasu ta nan yayi nan da kwallo shi zai riƙai tafiyan irin tafiyan shi zai riƙai yanzu mu duba waɗansu ƴan maza da suke sha'awan daudu su ga da ma mata mace ce da suke sha'awan wannan don Allah ba sa sayo breziya su kawo su kawo tsumma su tara a nan a matsayin shine nono ba sa yi don Allah ba sa sa jambaki da fankeke da gazal don Allah ba sa ɗaura ɗan kwali su sa kayan matan don Allah ba sa sa takalman mata masu tsini ko su rika rangwada ba sa canja karin muryansu to idan ka so mutum shine annabi ce almar'u a man ahabba idan ka so mutum to sai sai yi irin ɗabi'an shi domin ku tashi da shi a gobe ƙiyama. sai ka ɗabi'antu da ɗabi'an shi don ku tashi gobe kiyama dole ne kawai haka in ka so mutumin kirki shi yasa ake cewa kullum ka so mutumin kirki mutumin kirki zai sa kaya irin na sunna za ka ga aiki kullum karatun ƙur'ani nafila azumi ziyartar marasa lafiya asibiti ne ne sai kaga ka da su tafiyar su ma wa ibadur rahmanin ladina yamshuna ala al-ardi haunan wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salaman wa la tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibala ya bunayya waqdud min sautika menene wa waqti fi mashi ka daidaita ta za ka ga mutum zai ɗabi an ce mutumin kirkin zai ɗabi'antu da su komai idan kace za ka koyi ɗabi'in na annabi salkalar sunnarsa za a ganka da asuwaki za a ganka da ajiye wando da gemu da komai da komai da makamantarsu to shi yasa alwala wal bara'u yana da tasiri ka san wa za ka so ka san wa za ka yi mai kiyayya da shi ka san za ka so ka san za ka yi kiyayya da shi ina fata an gane ko akwai malami da aka yi Yanzu waɗansu mutane suna kai ni na tsani malam wani ni na tsani ya ce kai to me yasa kai ko ba ma cikin masu eh, in kaga kana gaba da mutumin kirki to yace to wataƙila ba za a tada kai cikin masu kirki ba don in da ka son na kirki to wataƙila Allah ya rubuta ba za a tada kai cikin na kirki ba in kaga na banza mutum yake so to wataƙila almar'u ma'aman ahabba za a tada shi tare da su ne ba a tada shi tare da shi haka za ka fara Allahu akbar Allah to Allah ubangiji rufa mana a cikin. shi yasa Allah madaukakin sarki ya annabi ya ce, ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqina wattabi ma yuha ilayka min rabbika kawai annabi kanshi Allah ya kira shi ya kai ma ji tsoron Allah wala tuti'il kafirina ba kai ba kafirai walal munafiqina kar biye musu kar ka biye ɗabi'unsu da halayensu da komai nasu ittabi ma yuha ilayka min rabbika ka rika bin wahayin da Allah yake sauko maka da su mu kuma aka ce لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Wani yawmal akhir game da shaytan fa yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa domin in ka biya masa innama yahdi yad'u ya liyakunu min ashabi sa'ir la tattabi'u khutuwati shaytan haka Allah yake ta mana woni saboda haka ka so mutumin kirki so mutumin kirki Allah bin ya dace ah, yanzu fasfarau ala ali yawa inda suka ce wa in ka so dan shi'a kawai amma ko ba ka yi addinin shi ba ba ka yi practicing addinin shi ba za ka shiga aljanna hujjan su fa sai suka kirkiro wata hujja ala abi Abdullahi suka danganta daga sayyidina husain radiyallahu anhu wai annahu kala yace man ahabbakum wanda ya so ku ko yan shi'a alama antum alaihi ya so ku ya gamsu da abin da kuke kansa da kanal jannata zai shiga aljanna wa illan ya kulka ma ta kuluna ko da bai yi practicing abin da kuke yi ba ko da bai yi irin abin da kuke ba ya so ku kuma yadda da abin da kuke kai ko shi bai aikata ba za shi aljanna za shi aljanna ina fata an gane don Allah za ka san mutu yana son ka me Allah ya ce wa annabi qul in kuntum in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ai ba ka son kana son mutum sai an ga kana koyi da shi ai sai an ga kana koyi da shi shine kana son shi to wannan magana mu duba furu'ul kafi juz'i na takwas shafi na ɗari biyu dubu biyu da tamanin da takwas akwai tahzibul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da goma da kuma ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya kitabu fahara ta'aliq raddi raddi ga wannan magana ku duba daga can da aka jero in ka so wannan ka shiga aljanna in ka shi babu wanda zai mutu yana da soyayyan ali aljanna kawai aljanna kawai sai mana ya ka ya ce kai laisa bi amaniyikum ita aljanna ka ba a shiganta da eh, menene Eh, al'amani eh, buri wala amani ahalul kitab ko ba haka ba ba irin burin ahalul kitab bane zai kai mutum aljanna inda suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ce wannan buri ne kawai buri ne kawai fata ne kawai to shiga aljanna fa kawai ba irin yanda kuke faɗa bane kawai a magana cikin sauki bane a'a man ya amal su'an Allah ce ina tabbatar muku duk wanda ya aikata wani a wata ta'argaza ko yayin shirka ko yi wani laifi yujza bi ya asakanta masa da abin da yi amma ya amal misqala zaratin Yara yarahu Allah bai faɗa ba sai za a mutu ce maka in ka so alkai ka je kai abin da kaga dama Allah ce in mm, mm. shiga aljanna fada ba da buri ba ne kawai haka a'a duk man ya amal su'an wanda ya kuskure ya ya aikata ta aika aika ta sako ko ta shirka ga Allah yuji bihi za a takanta masa da aikinsa kawai wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala ba zai taɓa samun majibincin al'amarinsa ba bayan Allah wala nasiran ba zai taɓa samun mai taimaka masa ba kar wani yanzu daka ka ke in ka zo Ali ka warke ka je ka yi taɓar da za Allah ce ba mai kwatanka a hannuna ka kuskura ka je ka aikata a mummunan abu wani zunubi wani sabo wata shirka to Allah ya ce wallahi ba mai kwatanka a hannuna ko ba mai taimaka maka kawai يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم هترات وما هم بخا... عليهم هترات وما هم بخارجين من النار رانا دا وأن دا أكا بإن ذا سجويا ما وند سكا بيسو بايا جويا مسبا أما أيوشي wa ra'awul azab lokacin da aka dawo jahannama ga tana wata qatta addihimul asbab duk wata hanya da tunani kawai ta yanke musu kawai mabiyan su ci ah shehi ya ban ne ba ba yau ba dan ka ya kuma ka juya mana ne yan me yake nan an da ba to ga haka ne eh kadan da mutum yake a duniya haka zai tashi a can ga mai ya muka ganin kun juya mana ne eh babu ba kawai <laughs> ya Allah ya Allah da Allah zai sake mai da mu duniya waɗannan su ce mu bi su da sun ga da za mu su sun gama da kai kawai ai qur'ani ya hana ka aiki hadisai sun hana ka aikin ki ka shekara ba ba ranka da karatun qur'ani ba ruwanka da buɗe shi ba gashi ya hana ka Allah ce zalikal kitabu la riba fihi hudan lil muttaqin kaje kula shi eh wa qala ad-du'afa'u lil ladina takbaru inna kunna lakum taba'an to mabiya su cewa manya manya to da ka ku muke bi a duniya ku ce mu mutum mu bata shi ƙaryar dan sanda eh kotu manaku ne dan sandan manaku ne sojojin manaku ne lauyoyin manaku ne haka muke walwala mu take wanda za mu taka to ga yau fa ga irin ta a kiyama fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay ga fa ga mu ga jahannama yau ma da Allah za ku iya fa kai ce kai law hadana Allah la hadainakum mu ma fada muna kan daidai din da ba ta mun shiryar da ba sawa'un alaina ajru ina barna mala na mun mafi ko mu yi ta zagin juna ko mu yi haƙuri dole mu shiga wuta gara ma mu ji ta ɗaya mu yi haƙuri a shiga wutar kawai maimakon an yi a zagi juna a ci mutunci to Allah rufa mana asiri bin annabi kawai shine mafita wallaki da kuma koyarwan sahabai su ne kawai mafitan mutum duk wanda zai gaya maka magana to eh ka ɗauke ta in baka saba Allah da manzo da maganar sa ba amma wa mutu ya zai jagwalgwala maka kwakwalwa ya rikita ka ya kai ka ya baro to matsala ce matsala ce Allah ubin ya sa mu dace wa qala Allah ya sake ce faman ya amal misqala dharratin wa man ya amal misqala dharratin sharra yarahu wato malamin ya kawo ne ka ce wai in kai imani da wani ka so shi wai ka je ka aikata duk abin da ka ga dama ka asa ya ɗauke maka ya ce to ka tuna fa akwai faman ya amal misqala zarratin Allah ce wanda aikata alkhairi daidai da kwayan zarra zai gan shi haka nan wanda aikata sharri daidai da kwayan zarra zai gan shi yawa suratu zanzala wa asqatul iman billahi subhanahu wa ta'ala bi rasulihi wai idan kai imani ka yadda da shi a matsayin addini ko baka aikata shi ba ko ka yadda da sayyidina ali kawai ka so shi aljanna ce kawai to kaga wa asqatul imana billahi kenan ko kaga sun cire ma imani da Allah ma kawai in ka samu na ali ka yadda da ali ka so shi fa shi kenan kaga sun sun cire me sun cire imani da Allah ma sun nuna ba ma wani amfani ko ba ku gane ba ne target su sannan na manzon Allah ma babu me iman da annabi babu tunda ka samu na alika so shi ka kaunace shi aljanna kawai kuma ka aikata abin da ka ga dama kaga ka aikata abin da ka ga dama kaga sun cire dukkan akidun addini kenan walam yaqu fi shari'atil islam duk wata shari'a ta musulunci ka aikata abin da kaga dama in kaga dama kai sallah in kaga dama kar kai in kaga dama kai azumi in kaga dama kar kai in kaga dama kai haji in kaga dama kar kai duk wata aqida da doka ta addini musulunci da shari'ar musulunci matukan soyayyan aliyu ya samu kaunan ali ya samu a zuciyanka shikenan to kaga duk wani abu na musulunci an soke shi kawai fi itiqadihim sai suka bar maka me hubbu amiril mu'minina kawai in ka so shi shi kenan kawai abinda aka bar maka kenan to shine aka ce wa ma zambul ladina lam ya'rifuhu min al-umam sabiqa su kuma al'umman da suka wuce da ba su san sayyidina ali din ba me laifin su da za a musu azaba don ba su san shi ba baya na a zamanin su kuma aka ce in ba san shi ba so shi ba wuta za su kawai gaba daya wannan wani irin rashin da adalci ne an aiko musu sai na ali lokacin ne suka kishi shi ba ma haife shi ba to ya za a yi su ba a raga musu ba da ma a ce ma wanda suke nan a tare lokacin da yake da rai ko ba haka ba amma wanda ba sa nan aka haife shi babu shi a lokacin su ai ko Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta ba za mu azabta da mun tura maka manzo to babu ta yace wa idza kanat sayyi'atu idan munanan ayyuka da ta'asa da alfasha da sabo la ta tajurru ba za su taba cutar da wanda akwai tsaunan da soyayyen sayyidina ali a zuciyarsa to fala hajata ila mahdihim ai da ba bukata ma a jira mahadi ko ba ku gane logic din ba shi mahadi da me zai sa in imani da shi in ta jiran shi ku ce mahdi yana nan yana zai fito wal kuma na samu yardan sayidina ali tun farko ba sai un yi amfani un ta abin na ga dama ba to su sun ce ana jiran mahadi don ya zo kuma ya hana zalunci da sabo da menene a'a to ai sabon lafis na samu tunda da na yi imani da sayidina ali right from the beginning da noni ka a bata lokacin jiran mahadi ko ba ku gane logic din ba yawwa fala hajata ila mahadihim al-ma'sum da babu ma bukatan a zauna jiran mahadi zai kawo adalci zai yaji azzalimai zai tsayi da kaza zai tsayi da kaza no ai da zalincin da barnan da alfashan ai lasin aka samu tunda aka ce da kayi imani da sayyidina ali shikenan zai ka aikata abin da ga dama ba zai taba imanin ka ba alladhi huwa nutqun fi taklif Hmm? Shi ne imanin wanda yake ne ake bukata shine mai kawo rangwame da lati fa ina hu idza lam yujad sai tujidu sayi'atun wa ma'asi fa idza kana hubbu ali idan ba a samu son ali idan ba a same shi ba fa hu idza lam yuja idan ba a samu soyayyan ali kenan da kaunan shi to za a samu ma tujidu sayi'atun wa ma'asi fa idza kana hubbu ali radiyallahu anhu kafiyan idan kaunan ali da soyayyar ali kawai ya isar wa mutum fa sawa'un wujidan imamu aw lam yujad to sawa'un da da a samo limami na da danonin nonin a samo ma Hussein ko Hassan ko Muhammad ko Ali ko Musa ko Ja'far waɗannan limamai goma sha ɗaya da noni tun da already an yi imani da ali an yadda da shi wannan soyayyen ta samu kuma an ce son shi kawai ka je ka aikata abin da duk wani abu ba zai abin da ba to noni kuma a waɗannan da su aka lokaci ai once kawai ka yadda da alin shine na farko ka yi imani da shi shi kenan sai a jira ranar mutuwa kawai a je aljanna amma me kuma na turo waɗannan har goma sha ɗaya bayan shi su yi ne da in sha ɗaya da su yi ne kun gane ma'anan yawwa ah, walau kana al'amru kama yaz'umun har ila yau da haimuga ga da al'amarin kamar yadda suke faɗa ne da kaso ali kawai aljanna ne kawai ko da ta yi wata ta'asa kuma sun ce sai dina ali din ma yana nan tun a mutanen farko da nori na ma aiko manzanni ai manzanni ana turo su don su yi me gyara su hana ɓarna su shiryar da mutane to son sai ali ne ya rigaya kuma bai a kakkin imani ko kayi zurbai da sai a hutace da manzanni daga zuwa ba su wahala ba ai a ci a ah, shi kenan sun so ali shi kenan ku ku hmm. wa ma unzilatil kutub da nonin a saukar da alqur'ani a ce kaza halal ne kaza haram ne in kai kaza zaka shiga aljanna in ka no ali ko ya isa tunda ka so shi sai aljanna wa ma shuri'at shara'i da ba a shar'anta shari'o'i ba a ce ka yi sallah ka yi azumi ka yi mene da duk waɗannan da ɓata lokaci ne ko ba a gane ba to wannan shi ne abin da ya samu a yau sai a hankali fa al'amura sai a hankali yawa mutane ne za su kai mutane su ba eh, kada ku kuskura kada ku kuskura a biwa mutane da irin waɗannan musamman da ake goshin alkiyama din nan tun lokacin da aka aiko manzo Allah a goshin alkiyama duk irin waɗannan za su yi ta bayyana ina fata an gane ku kuma abun mamaki mu duba fa qur'anin nan yana rubuce fa qur'ani yana rubuce fa amma amma an yadda wai yana da matsala to ina ga dujal da zai zo a ce akwai kafara idan shi ɗaya akwai kafara shi ma sai an yi tawili a ce ba kafara ba ne eh ai ba kafun bane ku ba kwa gani ba kafun bane ba fa'un bane ba ra'un bane ku ne kuke ganin haka haka za ka tarar wal iyazu billah Allah ban ya rufa mana asiri Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u a qaumin qad dallu min qablu wa dallu kuma wa adallu an sawa sabil kar ku bi son zuciyar mutanen da sun bata suka batar kuma suka bata daga kan hanya madaidaiciya yace inna allaha annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min ku walakin yanzi'u al-ilma bi qabdi ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadha nasu ru'usan juhalan fa'aftu aftaw fadallu wa adallu Yanzu Allah ta ya ce inda Allah ya ce zai ɗauke ilimi daga doron ƙasa ba wai zai ɗauke ilimin a zuciyar malamai ba ne mutum yana da ilimi a yau gobe ya waye gari kawai a ce ya ya kasa karanta alifin ba'un no wato zai rika ɗaukan malaman ne ɗaya bayan ɗaya suna mutuwa suna mutuwa duk wani malami da aka ɗauke shi sai a kasa samu wanda zai mai gurbin sa sai an gama ɗauke malaman gaba ɗaya sai a bar zallan jahilai a doron ƙasa ittakhazan nasu ru'usan juhalan sai mutane kawai sai su je suna bema manya-manyan su jahilan mutane su ne manya-manya malaman addini su rika ba da fatawa ba tare da ilimi ba su matattu ne kuma su ɓadda mutane to irin shi ne Allah ubangiji ya rufa mana ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh